Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A jiya asabar ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar corona virus. sama da dubu ɗari hudu da ɗaya da waɗanda suka mutu dubu hudu da ɗari biyu a cikin awanni ishirin da hudu da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amanar cewa alƙalumar ƙididdiga a India sun fi hakan yawa kuma karuwan al'amuran ba za su kai kololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na mayu babban jagoran 'yan adawar indiya rahul gandhi ya buƙaci prime minister narendra modi a cikin wasiƙa a ranar juma'a da ya aiwatar dokar kulle a ƙasar da ya hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar rikici ya barke da yammacin jiya asabar tsakanin 'yan falasdino masu zanga-zanga da 'yan sandan isra'ila a wajen birnin kudus yayin da dubban musulmi ke sallah a cikin dare mai girma na lailatul kadari a kusa da masallacin aksa matasan falasdinawa sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu da wuta suna karya shingayen 'yan sandan da ke kan tituna zuwa birnin kudus yayin da jama'an da ke kan dawakai saye da rigunan sulke suke amfani da gurneti da ruwan zafi suna tarwatsa masu zanga-zangan akalla mutane 53 suka jikata a cewar red cross crescent ta falasdino 'yan sandan isra'ila sun ce akalla wani jami'i ya jikata tanki yana karuwa a cikin birnin tun farkon watan ramadana mai tsarki yayin da ake kara samun fushi a kan yunkurin fidda falasdinawa daga gidajensu na birnin kudus akan filaye da yahudawa da ke zaune a wurin suke ikirarin nasu ne ɗaruruwan masu zanga-zanga a zirin gaza na falasɗinu sun taru kan iyakan zirin da isra'ila ma'aikatar sojin isra'ila ta ce taron jama'an suna jifar sojojinta da konannun tayoyi da wuta gwamnatin mulkin sojan myanmar ta sanar a jiya asabar cewa wata gwamnati da aka kafa a ɓoye da ta hada da mataimaka da suka ware kansu yanzu suna cikin jerin sodayin ƙungiyoyin ta'addanci wasu mataimakan ciki har da mambobi da dama na gwamnatin lnd ta shugaba ausan sucin da aka hambarar da ita a cikin juyin mulki na ranar ɗaya ga watan fabrairu sun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta gun domin nuna jajircewa ga ayyukan gwamnatin sojan a ranar laraba wannan gwamnatin jajirtattun ta sanar da kafa rundunar tsaronta da ke niyyar yaƙi da wannan gwamnati na manyan sojojin ƙasar kana ta bada kariya ga fararen hula akan ayyukan cin zarafi da gwamnatin sojan ke shiryawa da yammacin jiya asabar talabijin kasar ta sanar cewa wannan rundunar tsaron jama'a da wata kungiya da ake kira crph a takaice yanzu suna cikin jerin sunayen kungiyoyi da gwamnatin sojan ta ayyana 'yan ta'adda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantakan tarihi tsakanin kasashen biyu da suka daɗe suna kawance. Ziyarar na zuwa ne bisa gurin gayyatar yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman wanda da kansa ya karbi Firaminista Khan da tawagarsa a filin jiragen sama Jidda. jami'an pakistan sun ce kan daga baya ya gudanar da tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsan sojan pakistan janar kamar javed bajwa ya shiga bajwa ya riga ya kasance a saudi arabia don tattaunawa akan haɗin gwiwar tsaron ƙasashen biyu a ƙarshe amurka ta sake ɗaukar matakin warware takaddama akan babban madatsar ruwa na wutar lantarkin habasha da ke cikin kogin nilu sabon jakadan amurka a kasashen kuryar afirka jeffrey feltman yana ziyara a kasashen misra da sudan da eritrea da kuma habasha a wannan mako a matsayin wani sabon yunkurin washington na warware wannan takaddama tanki yana ci gaba da tashi tsakanin misra da sudan da habasha akan wurin samar da wutar lantarki a babban madatsar ruwan nan na habasha a matsayin ƙasa da ƙasa ana taimakawa da tattaunawa kana misira ta ce za ta mai da martani ga dukkan wata barazana labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba wannan zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa a kan kalubalen fatauci daga arewa zuwa kudancin kasar tare da shugabannin kungiyoyi irin su amalgamated da kuma na masu noma da sarrafa dankalin turawa da na hausa. Na'urar magana tana hannun ambasada Abdul Ismail Musa Sokoto. idan kuma kuka duba da kyau matsaloli ne na crisis ba abu ɗaya ke kawo su ba kuma za ku ga wani abu ne dan kalilan da dan yaren ka ne zai yi abin nan bai ko isa ka da murya ba amma da an ce a'a bahaushe ne ya yi a oyo ko a oshin to ya isa ya kawo kashe kashe kun ga a fahimta ya akwai isasshen wayar da kai kasancewa haka Allah ya haɗa mu Najeriya yare daban-daban addinai daban-daban to ya akwai isasshen wayar da kai da yadda ubangiji a hankali za a magance irin waɗannan matsaloli na gode kwarai sunana Martin Igwe ina son yi ma kowa da kowa da manya sanunku da zuwa na saurara shugaban president na amalgamated na ji tausayin saboda ya ce ya rubuta ma kaza ya rubuta ina ya rubuta ina ya rubuta ina duk ya fada na ji tausayin amma na gode allah na hadu da shi yau akwai abun da bai yi ba kafin a shiga yajin aiki shine zanga-zanga zanga-zanga bai yi ba saboda ranka da barin tabbatar maka dan siyasan kasar najeriya Najeriya ko musulmi ne ko kristan ne kansu a hada yake kuma mun ci gaba da saurara su ne zai kawo maganin abubuwan da muke ciki sai mun dade ban san ko kana ji magana na sai mun dade ana yi ba za a samu nasara ba sai mun hada kanmu kowa wasu suna jin suna jin tsoro yin fada fada gaskiya amma zaka gani dan talakan Najeriya gawa ya fi mishi amfani so ina eh, mai muke jin tsoro yin gaskiya ina so ina so roko ka abu daya inda suka yi mana mu gwada kanmu ba wai kowane lokaci za mu ce buhari ayi kaza buhari ayi kaza buhari ayi kaza buhari a ana so yanzu mu hada kanmu mun kai kaman mun kaman hamsin a talatin nan inda an ce kowa ya fito gobe da mutum goma goma ya zama mutum ɗari uku akwai laifin da ana yi mukun da na saurara a talabishin shine haraji daga anambra akwai wurin da ka kira suka ce daga anambra zuwa wani wuri ana samun checkpoint wajen ɗari da wani abu mu fara yanzu in kun ce mu da a sa rana ma'ana za mu ce yawo saboda inda an cire harajin ko mama na zai ji daɗi an cire haraji saboda tomato zai rage kudin nama zai rage kudin kaza zai rage kudin jada zai rage inda za a ci gaba da turanci muna zuwa nan ba zan ci gaba da zuwa ba mu sa rana a cikin sati a ce wannan harajin da ana sa bai dace ba a cire a sa ranar juma'a zai fito da mutum goma koma da mutum goma na tabbatar maka shugaba sai an cire kuma ba cire ba za mu ci gaba da zama saboda zan tabbatar maka mambobi wanda suna noma sun fi gwamnati amfani abun da kuna ji tsoro fada kenan na fada dan sanda su nawa ne sojoji su nawa ne manoma su nawa ne sun fi kun fi gwamnati amfani akwai abun da shugaban noa ba zai fada nan ba za a ba shi ayyukan da ya fi miliyan dubu amma ba za a ba shi miliyan daya ba yi aiki amma saboda kan shi a ɗore na gaya maka kanka a dore akwai abun da ba za ka iya fada ba mu fada kan mu fada muna nan mu sabon da ke faruwa ba so kuma mun ce za mu kara ci gaba da da sauraron ku abin ba za ci gaba ba fa mu tashi a saya mu sa rana daga nan zuwa sati biyu wannan rashin adajin da ana yi muku yawo zai siya wallahi wallahi na tabbatar muku za mu fara daga wani abu thank you so much eh, to assalamu alaikum mai magana ahmad kaka chairman arewa filmmakers association of nigeria abuja chapter kuma coordinator na kungiyar gashi kuma na samu kaina a layin yan jaridu na mu'amala da su ko ni ma dan jarida ah, a dan zan jefa tambaya ne ga mai girma dg na national orientation agency kuma in muka kalli maganganun da duk masu magana suka yi a baya za a ga cewa musamman dan uwana ga shi ma jarumi ne a cikin masana'antar mu ta kanywood cewar yada zantuttuka yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo mana koma baya da rashin zaman lafiya ingantacce a wannan ƙasa ta mu a namu ɓangaren sai ce tare da ni da 'yan jaridu musamman ita kanta ita wannan gida wato voice of america gaskiya mun ba da gudunmuwa mutuka a yankinmu na arewacin najeriya kamar yadda ake faɗa cewa da sai dai fitinar mu ta tashi a ce ramuwar gayya da fina-finai da muke da yadawa da muke a jaridu ya sa mutumin arewa ya gane cewar ba kone-kone ne a gabansa ba ya kamata mu wa Allah godiya ko gwamnati ta fito ta shirya wani abu da musulmanmu da kirista mai godiya wa Allah musamman arewacin Najeriya an samu canji ina son shugaban national orientation agency ya amfani da wannan damar a bashi lokaci a boa ya magana da farko ya gode wa mutanen arewa a madadin gwamnati an yi rigingimu kashi-kashi sun kai kashi goma a ƙasar nan yau ba a ji mutumin arewa ya ɗauki ko a shana ya kyatta ba ya kamata mu gode domin Allah yana cewa akwai malamai a nan da ishakantum na la azidan naku idan kuka gode sai in kara mu to tunda mun yi abun yabo ya kamata a zo a gode wa mutanen arewa abin da shugabannin mu suka yi dinnan na yanzu shi ma abin a gode ne da kyale matasa suka yi da ba yanzu wannan zancen ake yi ba kaga kenan wannan yana so in nuna duniya inda duniya tana yarda da me ake yi a gaya wa mutanen duniya su gane cewa matasan arewa sun san mutuncin shugabanci sun san mutuncin zamantakewa kuma wannan duk ya samu ne a ƙarƙashin idan ban yi son kai ba sun ce a ƙarƙashin mu 'yan jaridu da masu shirya fina-finai dalili shine fina-finan mu da dama muna nuna mutane illar rashin zaman lafiya yan jaridu suna ta kokari su nuna duniya da mutanen mu na arewa illar rashin zaman lafiya me yake zuwa idawo ashe ke da mun bada gudunmuwa zan yi amfani da wannan dama in kira ga mai girma shi tunda shine yanzu wakili na gwamnati a zafafa a karfafa wannan abin da ake yi na a samar da zaman lafiya ta hanyar wannan ma'aikata tasa duda abin da muke tsoron mu faɗa mai girma igwe ya riga ya fito da shi gaskiyar magana shine muna kira ga gwamnati ta yi fomfin kuɗi ma wannan ma'aikata national orientation agency lokacin da aka yi baya an yi mamsa mun ga irin amfanin da wannan gurin suka yi sun taimaka wajen yada abubuwan da gwamnati yi. sun taimaka wajen samar da zaman lafiya a wannan yanki to ni ina a bakinsa da bakin sauran 'yan ƙasa cewar wannan ma'aikata biliyoyin kuɗin da muke ji suna tafiya wasu gurare a danno su wannan ma'aikata su kuma idan an danno su kirawo 'yan jaridu da mu 'yan fim su zo su ba mu dama mu kuma za mu daɗa ci gaba da yaɗa abubuwan da gwamnati kamata a yi wa al'umma wannan shine tare da ba sai na cika da surutu ba ina mai su shugabanni godiya musamman shugaban a shugabannin amalgamatin da kungiya da su shugabannin arewa traders association duk shugabannin kungiyoyi wallahi kun yi rau gani da kuka bari aka yi abin a tsanaki dan da ku fito kun yi magana ba ina mai tabbatar muku a ƙarƙashin ƙasa wasu za su taso da wani abin da zai zame mana ba haka ba Allah ya daɗa kiyayewa. To sunana ya uya kubu yobe shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa assalamu alaikum shugabannin wannan gida na sashen hausa na murya amurka to kusan zan iya cewa alhamdulillah muna yi wa allah godiya da ya ba mu dama ko in ce ya ba ku dama na wajen wayarwa al'umma kai kusan abin da kunnuwa na suka ji min a wannan zaure dangane da ababen da na ji manyan baki suka tattauna a wannan zaure ina so in ma shi dr muhammad tahir tambaya dangane da janye yajin aikin da kusan zan iya cewa mu kanmu kungiyoyin ma'abota kafafen yada labarai da cigaban kasa mun fito mun goyi bayan wannan yajin aiki ɗari bisa ɗari duba ga irin manufofi da suka gindaya ko suka fito mana da shi to allah hakika dangane da janya wannan yajin aiki tambayar da nake so in yi anan shin kaman yadda ka zayyano ko in ce yadda muka yi ta karaskiya da shi a kafafen yada labarai duba ga kun hakikance lalle ilalla sai an biya diya a gwamnatance na adadin mutanen da aka rasa da kuma dukiyoyin da aka rasa a yankin kudancin ƙasar nan sannan kuma kun fito kun bayyana manufar cewar lalle ilalla sai wasu dattabai daga kudu ko in ce daga kudancin ƙasa sun fito su sanya baki dangane da yarjejeniya da irin cin fuska da ake ma al'umma masu fataucin waɗannan kayaki zuwa ƙasashen kudanci to a baya kusan zan iya cewa dangane da rigingimun da suka kawo suka zama makasudin wannan rigima shine rigimar da ta taso a baya na kawar da wani sashe na 'yan sanda masu yaƙi da miyagun laifuka wanda ake kira da sas a nan najeriya ko in ce mu a matsayin mu na ma'abota kafafen yada labarai mun ga mawaƙi ne kawai mawaƙi ne da shi da yaransa su suka jagoranci cewar lalle ilalla suka hakikance cewar sai an kawar da wannan runduna kuma gwamnatin najeriya ta fito ta bayyana wa duniya cewar ta saurare su ta kawar da wannan ma'aikata sannan ku a matsayinku na masu gwagwarmaya waɗanda don ku kwatar wa al'umma 'yancinsu kun fito kuma kun ce lalle lalle sai an biya ku diya kuma sai an amsa wa'annan sharaɗoɗi nan da taɓan kudanci sun fito sun ba ma al'umma haƙuri da kuma yarjejeniyar cewar hakan ba za ta sake faruwa a yankin kudu a je a ciwa wa'annan fatake fuska ba to mu dai muna bibiyan kafafen yada labarai amma ba mu ga inda aka ce ga tabbacin gwamnati ta amsa cewar ko ta cire wasu miliyoyin kuɗi don ta biya wannan diyar ba sannan kuma ba mu ga wani dattijo daga kudancin ƙasar nan wanda ya fito kafafen yada labarai ya yi kira da babban murya cewar yana magana da yawun al'ummar kudu cewar sun ɗauki laifinsu kuma ba za su ƙara makamanciyar wannan cin fuskan ba shine tambaya ta ko a'a an yi muku wannan ne a cikin ɗaki ko a gefe nake so dr muhammad tahir da ka fito ka fahimtar wa al'ummar ƙasa kai dangane da wannan janye yajin aikin jama'a salamu alaikum sunana alhaji abdullahi burama araka daga jihar sokoto so gaskiya bayanai suna da yawa waɗanda na so in faɗa amma zan faɗa ɗaya daga cikinsu wanda ni zaɓa a raina domin na san shi na sanin shi na farko ne mazamin jihar Legas ne babu shakka na shekara arba'in a jihar Legas na guda biyar guda ɗayan aiwa a jihar nan kuma dukkan sun yi kasu a jihar Legas gwagwado kuma suna yi kasuwa kasu a nan a nan jihar Sokoto yanzu gaskiya ni a tunanina da abin da kuma na gani da abin da sani yanzu ban matsar da take faruwa wadda kamata ainihin shugabanninmu su nace a kanta A akan magana faɗan kabilanci duk wannan manganu da suka shigo duk dalilin faɗan kabilanci ne domin abin da ke faruwa a yau kudu idan kana tuka mota ko babur ba mai sai ka bugi dan kudu to idan ba ka samu kada jami'an tsaro ba to za a kashe ka kuma ba abin da ka haka ille gina kabilanci daga zuciya kabilanci ya riga ka katutu yau idan an kurbarawo ana barawo barawo abin da za a ce bahaushe ne ko ce musulmi ne kaga wannan al'ada ta zuciyar mu wanda bai kamata a bari ta nisa ba wato babu abin da ya bani mamaki ile a kasuwa za ka wuni kana sai da kaya kana sai ma yarbawa kana sai ma inyamurai kana sai ma kowa sun cikin cinkinka amma da wani abu kan ya samu ku sun kan faɗa kuma wannan abu kake gani babu wanda haddasa shi ili shugabanni shugabanni suna amfani da kabilanci da addini domin biyan bukatunsu to ni abin da nake ba ainihin wannan kafa ta biyo BOA shawara to lalle a hito da wani shiri musamman musamman akan dakwashin wani kabilanci da addini dan kasuwa da ma'aikacin gwamnati da dan siyasa ka a ba kowa kafa cewa shi amfani da kabilanci da addini da yaren shi don bukata kansa wannan shine kafa wadda ta ganin idan an kafa ita to za ta kama na sauki a Najeriya assalamu alaikum sunan Allah assalamu alaikum ina iwa manya-manyan baki fatan alkhairi jinjina ta musamman kuma ga wannan kafa ta biyo da take ke ba mu dama mu tattauna abubuwan da za su kawo mana maslaha a cikin ƙasa. Ala hakika ni 'dan kasuwa ne, dankalin turawa nake sayarwa. A nakan je Jos sau biyu a sati ina zuwa ranar litinin ina zuwa ranar alhamis kuma duka irin irin matsalolin da shugabanni na suka gabatar a nan mu ma kanmu a yankin arewa muna fuskantar iri irin waɗannan matsalolin da suke damu a wannan zaure na BOA mai albarka in ba mu manta ba sun taba gayyato mana mai magana da yawurin da na sojojin Najeriya a nan na yi masa tambaya akan irin kuɗaɗe da muka ga jami'an sojoji suna ansa a hannun direbobin da muke ɗorawa kaya akan wannan hanya ya tabbatar mana da cewa kuma in Allah Allah da wannan lokaci za a janye in ma akwai biyan kuɗaɗe da ake akan wannan kan hanya. Daga Jos zuwa garina na Maraba akalla ba a kasara ba za ka samu get ɗin sojoji fiye da goma sha biyar. Kuma duk lokacin da ka je kan wannan hanya ban san babban mota ba don ba babban mota nake ɗorawa kayana ba J5 nake ɗorawa. Kuma ban cika tahowa da su ba amma akwai lokacin da in kai dare da yawa dole ka biyo su saboda ba za ka samu ƙaramar motar da za ka taho ba ba da za su je ba su ba da wannan naira ɗari biyar ba kafin su wuce wannan dalilin ya sa suke koka mana wannan sati biyu da suka kare ɗin sai da suka ƙara mana kuɗin motar da ake kawo mana kaya daga Jos zuwa garin nan. Yau ma dai a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shugaban kungiyar Amalgamated Dr. Muhammad Tahir da Madam Kristi Dan Fulani Sunkur shugabar kungiyar masu noma da sadafa dankali da kuma sauran bakin mu da suka halarci zauren. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Barkamu da saduwa a shirin na naku mai farin jini na rayuwar birni. A yau ina tare ne da wani malami amma barin bar shi ya gabatar da kansa da kansa. Malam menene sunanka? Sunana Ezekiel. Eh, to malam ezekiel kai mutumin wanda wace jiha ne a najeriya ni mutumin bauchi ne eh mutumin cikin garin bauchi ne eh ni ji mutumin cikin garin bauchi ne eh to ganin cewa gashi na kalli kaman kana sana'a ce ta security wato sana'ar gadi a ah, kaman ka kwashi shekara nawa kana wannan sana'a a kai shekara uku eh to amma ka fara sana'a ne daga can bauchi ko kuma yaya aka yi daga nan na fara amma da a bauchi a wata sana'a da kake yi kamun ka zo nan eh wata sana'a kake yi na yin shayi kana sana'ar shayi ok ah, to ah, ganin cewa kana sana'ar shayi a can garin bauchi to menene saka ka baro can bauchi ka taho nan abuja baka tsaya a can kana sana'a ka ta shayi ba don saboda na ga sana'an shayin ba wani ba wani fita ne shi yasa na so na zo cewa dan saboda zan samu so idan na samu wani sai na samu kudi sai na koma na je na ci gaba da makaranta ok to ganin kayi mun maganar makaranta shin kayi karatun boko kuwa eh na sai a secondary ok ka gama secondary gaba daya eh. eh, baka shiga dai jami'a ba kenan babu baka shiga jami'a ba eh. to amma kana da burin kana da fatan gobe ka kara koma makaranta eh ina da shi kana da burin sake koma makaranta ka je ka yi ko digiri ɗinka eh dan da hanya dan iya dan koma ina fahimce ka da in ka samu sarari ko ka dan samu wani dan abu za ka gobe kana fata kai ma ka koma ka kammala makaranta ka kammala jami'a haka ne to ganin cewa a abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani akwai matsalar ah, abinci yana da tsada gidan haya shi ma haka yana da tsada ah, kamar a iya kake ne a ina kake zama ina zama fafe to a nan fafe inda kake zaune haya kake yi koko kyauta kake zaune haya ne kamar nawa kake biya dubu hamsin dubu hamsin kake biya a shekara ko a wata a shekara a shekara kana biyan naira dubu hamsin eh. to baka ganin cewa amma yanzu a wannan sana'a da kake yi kamar kaman kana samu nawa kamar kake samu a wata nawa ake biyan ka ko kuma a sati ake biyan ka a wata ake biya dubu talatin ake biyan mu to baka ganin cewa wannan dubu talatin din sana'a da kake ta shayi a can garin bauchi ka iya samun dubu talatin ko baka samun dubu talatin a wata gaskiya baya shigowa dubu talatin baya samuwa cikin wata a Bauchi. Eh. To amma kana da fatan kenan ka ce min wata kana da fatan ka koma Bauchi kana fatan ka koma ne ka ci gaba da sana'a ka ta shayi ko ko ka koma makaranta. Koma makaranta. To Malam Ezekiel yaya bar mu koma batun iyali. Ah, shin kana da mata? Kana da. A'a ban da mata. To iyaye fa suna nan? Eh suna nan amma babana ba nan. Babanka ya rasu ya rasu ya Allah ya ji ganshi ah, to amma kaman kana kwashe wani tsawon lokaci kamun ka je Bauchi don duba iyayenka nakan je sau biyu a shekara ko su daya shekara to malamin Ezekiel na gode kwarai kwarai da gaske shi ke ma na gode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.